programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 4 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an yi wani taron haɗin gwiwa na ƙungiyoyin matasa da jami'an tsaro kan yadda za a kawar da hankulan matasa daga tsatsauran ra'ayi da miyagun halaye. na harko dai an tattauna ne bisa ga eh, wace rawa matasa suke taka domin yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da taɓarɓarewa eh, tarbiyya da kuma yaƙi da shaye-shayen muyagun ƙwayoyi. Za kuma a ji ci gaban hirar abokin aiki Musarfilu Hashin Gumal da Malam Nasir Zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ kan siyasar Najeriya da dai sauransu. siyasar najeriya a gaskiya a halin yanzu akwai 'yan matsaloli matsalolin da za a iya gyara su kuma an ɗauko hanyoyin gyaran amma za a ji wannan a nan gaba kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan saukar karatu muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan gasar filo hashin gumal da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Wasu gungun masu ra'ayin mazan jiya a cikin sabbin zaɓaɓɓen 'yan majalisar dokokin Amurka sun sake yin fatali da yunkurin kebin makafi na zama sabon shugaban majalisar a ci gaba da nuna amincewarsu da cewa bai isa ga masu ra'ayin mazan jiya ba. Makasi ɗan majalisa da ya shekaru goma sha shida daga jihar California kuma shugaban jam'iyyar republican a zaman majalisar da ya kare jiya talata ya daɗe na neman zama kakakin majalisar sai dai ya rasa da ƙuri'u uku a ranar talata a yunkurin da yana samun rinjaye da ƙuri'u ɗari biyu da sha takwas a majalisar mai wakilai ɗari da da biyar. kuma ya sake yin rashin sa'a a yau ɗin nan ma laraba a ranar talata ya gaza kawo kujerar da ƙuri'u goma sha shida kuma yau ɗin ma ya samu sakamako iri ɗaya an fara guda wato halin yanzu haka an fara gudanar da shirin sake zaɓe zagaye na biyar har zuwa ranar talata shekaru ɗari kenan da jam'iyyar republican ko democrat babu wanda ya yi haka wasu rokoki guda biyu sun auka wa dakarun haɗin gwiwa arewa maso gabashin ƙasar siriya a yau laraba a cewa babban kwamandan sojojin amurka kwana guda bayan iran da iraki suka yi bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban dakarun quds na iran wato kasim suleimani a bagadaza harin bai haifar da rauni ko lahani ga sansanin ba rundunar dakarun haɗin gwiwa centcom ta faɗa kakakin rundunar laftanar kanar dave eastburn ya shaida murya amurka cewa rokokin da sun kai mita 700 a wani yanki da ake kira konoko da misalin karfe tara na safa a agogon kasar na siriya daga baya dakarun rundunar siriya sun je wurin da aka harba dokokin inda aka samu na uku wanda bai tashi ba babu wanda ya ɗauki alhakin harin a baya dai mayakan da ke samun goyon bayan iran sun kai hare-hare rokoki da jirage marasa matuka kan amurka da dakarun kawance a kasashen siriya da iraki labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani ɗan shugaban ƙasar equatorial guinea da ya daɗe yana kan karagar mulki yana fuskantar bincike dangane da yin garkuwa da mutane da kuma azabtarwa zarge-zargen da masu lura da al'amura ke cewa zai iya illa ga yunkurin shugaban kasar na inganta martabarsa a duniya. Tedro Obiang mai shekaru 80 ya mulki kasar mai arzikin man fetur tun daga shekarar 1979 kuma bayan da ya lashe wa'adi na shida akan karagar mulki a watan Nuwamba. Masu lura da al'amura sun ce shugaban ya nuna rashin sha'awar kawar da zarge-zargen da ake ci gaba da yi wanda ya musanta. wannan dai na iya fuskantar barazana bayan da babbar kotun kasar spain da kuma babbar kotun hukunta manyan laifuka ta kasar ta bayyana cewa za ta binciki ɗaya daga cikin 'ya'yan obion camelo obono tare da daraktan tsaron shugaban kasar isaac endo da kuma ministan tsaro nicholas obama ana ci gaba da binciken su dangane da zargin yin garkuwa da kuma azabtar da wasu 'yan kasar spain biyu 'Yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan kunar bakin wake biyu da suka kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane goma a safiyar yau Laraba. A lokacin da suka kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar inda gwamnati ke kai wa 'yan ta'addar Alshabab hari. An kai harin ne a gundumar Mahas da ke yankin Hiran bayan sallar asuba. An ji karan fashewa a duk faɗin garin. wani mazaunin garin usman abdullahi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ya kubutar da mutane da dama da suka jikkata a harin ciki har da sojoji da 'yan jarida waɗanda ke tafa da sojojin jami'an wato jami'in 'yan sanda mahad abdul ya shaida wa ap cewa motocin sun fashe ne a wata unguwa da ke cike da fararen hula kuma akalla mutane goma ne suka mutu ƙungiyar shabab ta ɗauki alhakin kai harin. To Sarfilo Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba a jamhuriyar Nijar an yi wani taron haɗin gwiwa na gamayyar ƙungiyoyin matasan musulmi da na 'yan sa kai a ɗaya ɓangaren kuma da jami'an tsaro kan yadda za a kawar da hankulan matasa daga tsoron ra'ayi da sauran miyagun halaye. Daga tawa ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Ƙungiyar Ashikari Nijar ce tare da ƙungiyar matasa musulmi ta jamhuriyar Nijar Club de Jeunes Musulman du Nijar a Faransance suka shirya taro a garin Tawa domin faɗakar da matasan ta la'akari da taɓarɓarewar tarbiyya da suka haɗa da rashin aikin yi da shaye-shaye da ke wurga ga matasan shiga ta'addanci. Ƙungiyoyin da suka haɗa da jami'an tsaro a wurin taron suna yunkurin kawo matasan ɗauki ne domin ceto su daga faɗawa a cikin miyagun halaye da ke ingiza su a tarkon 'yan ta'adda kamar yadda suleiman alhaji buzu malik ɗaya daga cikin shugabannin da suka shirya wannan taron ya yi mini ƙarin bayani mun zo ne wurin ga muhawara da ta tara matasa da kuma jami'an tsaro eh, kun dai gane su da jandarmomi da polisiya da suka zo domin matasa da jami'an tsaro su tattauna bisa ga matsaloli na yau da kullum da matasa suke fuskanta da maal'umma duka gaba daya na farko dai an tattauna ne bisa ga eh, wace rawa matasa suke taka domin domin yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da taɓarɓarewa eh, tarbiyya da kuma yaƙi da shaye-shayen muyagun kwayoyi in kun ga lura ai shugaban 'yan sanda ne wanda ga kula da kwar irben shine ya yi magana bisa ga wannan na biyu kuma an kai magana bisa ga wace rawa matasa suke taka domin a samu shugabanci na gari bisa tafarkin demokradiyya nan muka ba matasa magana muna sa ran gaskiya daga bisa tambayoyin da suka bada eh, sun fahimci tahiya sai dai ana dara sai ga dare yayi in ji hausawa wannan faɗakarwa da waɗannan ƙungiyoyin kewa matasa maza da matansu na zuwa ne a daidai lokacin da maganar dokar auren jansi guda ke ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan ƙasar sane da cewa matasa ne ke aikata irin waɗannan ɗabi'ar da asulinta gurɓacewar tarbiyya ce in ji waɗansu matasan mahalarta taron. na Umma Garba game da waɗannan abubuwa na da yake ba su dace da musulunci ba wanda Allah shi na hushi da su da kuma masu yin kuma an ce muna kasan musulmi katirin dizi na prosan har ma al'adun wayan ga su dace da su ba sunana ruqayyatu harun suleiman wayanga dokoki suna da illa sosai akan al'umma akan kasa kenan saboda haka muna kira zuwa ga shugabannin mu Allah ya kara musu imani da jin tsoro Allah wayannan dokoki ka azartar da su saboda mahi aksaranci abin da ya zawa ta fitina ta shigo ya shahuwa mata da yara maganar ta'addanci ita ce ta fi ɗaukar lokacin mahalarta taron kasancewa 'yan ta'addar na jami'an tsaron da ke fatattaka su dukkan su matasa ne kamar yadda suleiman alhaji buzu malik iya mini karin bayani in kuka doki zance yan ta'adda da su da jami'an tsaro duka matasa ne da kuma soja waɗanda ake ɗauka ana ba su horo su zama soji duka matasa na ina yau matsaloli na ta'addanci da matsaloli na shaye-shayen muyagun kwayoyi da na taɓarɓarewa tarbiyya matasa ne ya shafa daga fari sannan kuma abin ya shahi al'umma ina yau mu ne matasa ya kamata mu samu hangen nesa mu gani ta wace hanya ce za mu iya kawo canji shi ta wace hanya ne za mu canza manuhan matasa 'yan mu saboda wanda ma ke da niyyar shi shiga harkar tafarkin shaye-shaye ko tafarkin sace-sace ko tafarkin ta'addanci shi hasa shi canza alƙibla. A wurin wannan ganawar an canza miyau sosai tsakanin matasan da jami'an tsaro inda bangarorin biyu suka amince da cewa sai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe idan suna son shekar su ta cimma ruwa. In ji babban kwamishinan 'yan sanda na jihar Tawa Malam Muntari Abdu. Duk wani mai sa tushe ma mutane suka ganin shi tsoro ne suka yi to yau muna cikin sauyawa yanayi baki ɗaya mutane son muke su gane menene aikin 'yan sanda to yaya za a yi haka nan sai al'umma mu waye mata da kai mu da kanmu 'yan sanda daga ƙarshe bangarorin da suka larci wannan taron sun amince cewa kyaukyawan mulkin demokuraɗiyya da adalcin magabata na samarwa matasa ayyukan yi tare da tsamusu daga fadawa ragar 'yan ta'adda haruna na mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar To gaida Haruna, kamar yadda ba a rasa ji ba, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasiru Zahardin ya kawo mana ziyara a headquarter mu da ke nan birnin Washington DC, inda abokin aikinmu Sarfilo Hashin Gubel ya yi hira da shi kan batutuwa da dama, ciki har da siyasar Najeriya, wadda bayan da Sarfilo ya tambaye shi a kai sai ya ce. siyasar najeriya a gaskiya a halin yanzu akwai 'yan matsaloli matsalolin da za a iya eh, gyara su kuma an ɗauko hanyoyin gyaran amma ya kamata a yi wani abu fiye da yadda ake yi yanzu alal misali banga siyasa da sauransu wanda shine zai zama babbar barazana ga wannan jamhuriyar da muke ciki yanzu ganin yadda ake kaiwa wasu 'yan takarkaru hari idan sun je jihohin da ba su suke mulki a jihohin ba to an kafa kwamiti na zaman lafiya wanda tsohon shugaba abdulsalami yake shugabanta to amma wannan kwamiti kawai shawarwari yake bayarwa ya kamata a ce an ba su wata bulala da za su rika wa duk wanda ya kauce hanya idan aka yi wannan aka san cewa idan ka yi abin da ba daidai ba za a hukunta ka to akwai ah, yiwuwar za a samu abin da ake so. Wato kana da ka ce yanzu ba a hukunta wanda ya laifi ko wanda aka samu da laifi kenan. To ai kama ma mutumin da laifi yana da wahala yanzu saboda ba a shimfiɗa hanyoyin da za a kama mutum da laifin ba. Idan da an shimfiɗa hanyoyin da za a kama mutane da laifi kuma hanyoyin da za a kawo mutane da laifin nan ya zama cewa dan mutum yana gwamna kaga gwamnoni da yawa suna yin amfani da matsayinsu na gwamna su wa mutanen da suke ba a jam'iyyarsu ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa ko da yake ita hukumar zaɓe tana yin iya ƙoƙarinta wajen tabbatar da gaskiya a zaɓuɓɓukan da ake yi tunda a da za a ga cewa in dai an yi zaɓe to jam'iyyar da take da gwamnatin tarayya za a ga musamman lokacin obasanjo za a ga cewa lalle lalle jam'iyyar nan da take da gwamnatin tarayya in an yi wani zaɓe a jiha ita za ta ci to amma tun lokacin da jonathan ya shigo aka sami canji za a ga cewa ba lalle ne dan an yi zaɓe jam'iyyarsa wanda shi shugaban ƙasa yake ciki a wata jiha ta ci ba kuma yanzu ma an yi haka tunda kwana-kwanan na an yi zaɓe a jihar oshun kuma kaga jam'iyyar uh, ah, apc da ita da pdp uh, ah, su suka wuce gaba a cikin zaben kuma pdp ta kada apc duk da cewa gwamnatin tarayya ta apc ce Malam Nasir zahradin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ ke tsokaci kan siyasar Najeriya da wasu abubuwa masu alaƙa. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. An yi walimar Alƙur'ani mai girma ta shekara-shekara a makarantar madarasatul Nurul nabi da ke unguwar Borja ko Ibadan inda ɗalibai suka riƙa yin karatun Alƙur'ani mai girma. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالطاليات ذكرا إن إليكم لواهد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق مشارق ورب المشرق To ko yaya ɗaliban suke ji a game da yin wannan walimar alkur'ani mai girma? na Murtala Rayya. Kina cikin waɗanda na yi walima a yau? Eh. Ya ki ji da kike cikin waɗanda suka eh, yi walima alkur'ani a yau? Ina cikin matuƙar farin ciki da ban taɓa ji ba a rayuwata. A cikin karatun alkur'ani nan ko akwai wata sura da kike jin sauƙin karantawa? Eh suratul Juma'at. To karanta mana kaɗan daga cikin ta muji? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malikil quddus azizil hakim. Sabuwar والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wace sura ce ta baki waya a lokacin da kike karatun alkur'ani suratul mujadala ake karanta muku aya ɗaya daga ciki bismillahir rahmanir rahim qad sami'a allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu tahawrakuma inna allaha to yanzu da yake ke sauki alkur'ani ina kin nufa kuma ga karatu na nufi sauran littafan da ban sani ba kuma ban fahimce su ba ko akwai wani sako gare ki ga matasa musamman mata a game da karatun alkur'ani sako na ne duk wa'anda ba sa zuwa makaranta su koma makaranta kuma su fahimci karatun da ake yi don zai taimake su ko ba yau ba ko ranar gobe kiyama sunana aliyu ma'awiya ni sunan wannan makaranta taku nur nabi sakwako bodija ibadan kana cikin waɗanda na yi sauka alƙur'ani na'am yaya ka ji a yau da yake ka yi sauka alƙur'ani gaskiya na ji daɗi sosai ban taɓa ji ba to yanzu da yake ka kammala karatun alƙur'ani kuma har ai ma walima a ina ina za ka eh, koma da karatu yanzu yanzu kuma karatu irin shashin A halar kawaidi sauransu ne kamar wani lokaci ka ɗauka kai karatun qur'ani kafin ka sauke mashi ce shekara da goma saboda ina dan karamin yaro shekara biyar ba ko uku ba aka fara kawo ni makarantar islamiyya ba ko wata wahala da ka sha a lokacin karatu gaskiya na sha wahala amma sai dai ba sosai ba duk wani ɗalibi in dai samu ka dole sai ya sha wahala na gaskiya na sha irin wannan wahala ga wani allo na na gani ga hannunka allo na nami ne allon shine ake ba mutum tabbatar da cewa ya yi sauka ya sauke alkur'ani su ma iyayen ɗaliban sun ce sun ji daɗi kuma sun yi murna a game da yin walimar ta 'ya'yan nasu barira yana da da ta sauka alkur'ani tu. ya ki ji da ta yi wannan sauka Allah ya nuna mana na ji daɗi na yi murna na yi farin ciki ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya saka da alheri alhamdulillah tana da kokari kuma Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka da alheri yanzu kuma ina za ku kai ta domin ci gaba da karatu to <laughs> inda Allah ubangiji ya ya kai ta Allah inda inda ubangiji Allah ya kai ta mun yi farin ciki kuma mun yi murna ubangiji Allah ya nuna mu yan baya layi suna na ruqayya me sunan da yake da ta yi walima yau ta sauka alqur'ani to sunan tarayya na ci duka suna guda mm. to ya kika ji da ta yi wannan sauka to gaskiya mun yi wa Allah godiya kuma Allah ya dada kara musu basira Allah ya nuna mana sauran yan baya Allah ubangiji kuma ya sa sun yi na tsoron Allah kuma duk wanda suka zo nan gurin dan zuwa mu taya mu murna Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa nasa lafiya su ma Allah ya nuna mana nasu na 'ya'yan suna na Alhaji Murtala Ibrahim bin magaji Zamfara State kana da yaro ko yarinya da na sauka Alkur'ani yau lalle ina da yarinya me za ka ce a game da wannan sauka alqur'ani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na ji daɗi sosai da ban taba ji ba lalle na ji daɗin sauka qur'ani da ta yi kuma ina fata Allah ya taimake ni sauran kannanta su ma Allah ya hukunce su su sauka su ma ina da rayuwa ta sauran kannanta suna makaranta a hali yanzu na karatun qur'ani suna yi sosai akwai Aliyu akwai na fidus duk suna nan suna karatu wurin su wurin makaranta guda nisa suna yi kamar wani irin aiki ko da wani ya kai da ita kafin ta sauke wani alkur'ani gaskiya ka san yau da gobe sai Allah kun duk sati akwai kuɗin da ake biya na sati sati kuma akwai wasu yan abubuwa da suka taso na ko sayan littafai ko wasu lalurori haka na makaranta sun taso dole dai ba wanda zai musu dai ni da wani nan dai kai na take ni ka ba in ma kuɗi ne in abinci ne ni dai kai kamar ba wani lokaci ta ɗauka tana wannan karatu alkur'ani Qur'ani akalla shekara biyar tana karatun nan. To ta yi hadda ne? lallai ta yi hadda insha Allah. To yanzu da yake ta sauke kurani me kake son ta zama? Alhamdulillah yanzu eh, abin nake son ta zama yanzu ina son ta Allah ya taimake ta kama karatun littattafai kuma na ilimi. Muhammadu Lawal sarkin shanu. Me ya kawo ka nan wannan fili yau? Alhamdulillah na zo walima makarantar Malam Isa Borja. Dalilin abun da ya zo da mu yara sun sauka Kur'ani mu yaro goma sha biyar. Kuma har ga karatu sosai ga hazaka har dai matan sosai sun yi karatu irin wannan yana da amfani yana da kyau saboda irin wannan muna samu ci gaba ga yaran mu to wallahi komai zai tafi daidai kuma da ni zo gaskiya na ji daɗi na farin ciki wanda duk nake so in gani kuma na gani alhaji sani dan koli na zo dai wajen walima kuma na ga abubuwa suna ci gaba don yara sun ci gaba wani da gaske abinda za mu ce allah yi musu albarka uwayensu kuma da suka sa su su ma allah ya ƙara buɗa musu walala abun da za su a iyalinsu sannan godiya muka yi ga yara matasa don Allah don annabi muna gawa da su don Allah don annabi shaye-shaye wani wasa ta banza duka a bari yaro in ka tashi ka zama yaro mai tarbiya malamin da ya karantar da ɗaliban alkur'ani cewa ya yi sunana sun imam malam isa bolija malam me zaka ce game da wannan walima ta yau abin da zan ce a cikin wannan walima ta yau sai in ce alhamdulillah na gode ma Allah da Allah ya nuna mini wannan sauka ta alkur'ani ta mutum goma sha biyar a wannan yini ina mai farin ciki kuma ina godiya ga Allah. Mace nawa ne namiji nawa a cikin wannan da na sauke alkur'ani? Mace guda goma sha biyu namiji uku. To ya aka haka? Mata sun fi maza yawa. To alhamdulillah zamani na da Allah ya kawo mu a cikin lokaci mata sun fi neman ilimi da maza. Saboda haka dama Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kawo mu a cikin wannan lokaci kuma muna godiya ga Allah akan irin abin da yake tafiya da ilimin maza da mata na alhamdulillah ni malam isa na zo jan nan ainihi kamar shekara da uku. to ina fatar halin da ake ciki yanzu duk shekara ina yaye ɗalibi guda bakwai ko kuma takwas ko tara kusan har shekara 23 yanzu saboda haka ina fatan na gode ma Allah Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Haɗa kai mu haka yake yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. kasar ghana gfa ta shirya karban tsabar kuɗi dala miliyan biyar daga wannan shirin da hukumar kwallon kafa duniya za ta gabata cikin shekara ta da uku kuɗin zai iya karuwa in har hukumar ta ghana za ta iya shan kan hukumar fifa da shirye-shiryenta da kuma ayyukanta na ci gaba a wasannin motsa jiki cikin kasashen afirka ta yamma shirin na hukumar fifa ya dace da mafarkin shugabanta gianni infantino na ƙara ƙaimin takara wa wasanni fadin duniya da kuma kaddamar da shirin na fifa hukumar ta dira ne akan wani sabon zamani na ci gaban kwallo da yanzu ke isa zagaye na uku inji infantino yana da mahimmanci cewar yanzu muna karfafa dagewar mu wurin gina tishe mai karfi wa ci gaban kwallo a dalilin farma jami'an hukumar kwallon duniya fifa yayin wato gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 kasar ya riga za ta iya samun jan kunni na haramcin watanni shida kasar Uruguay ta kasa izawa daga matsayin rukunoni na gasar da yake ta yi amfani da manyan 'yan wasa a gasar sun yi baran-baran da South Korea yayin soma kamfen din nata na cin kofin duniya kan kasar Portugal ta doki ta sai dai ta ci kasar Ghana ci biyu da nema a wasan karshe na rukunoni duk da wannan ci Uruguay ta kasa tsallakawa zuwa zagayen kaf daya saboda da south korea ta yi mata pentikau a matsayin na biyu a rukunin h yawancin 'yan wasan yarga ba su ji daɗin fitansu ba inda jose jimenez da edison da cavani sun kafi kowa cikan baki akan jami'an wasan a cikin gushi an gan tsohon dan wasan gaba na manchester united yana ɓaci ga na'urar var game da abin da wata jaridar spaniya as ta ce ne jan kunnen 'yan wasan da sun kaƙe ta doka ta goma sha ɗaya da sha biyu zai iya zama haramci na akalla watanni shida an dai rinka danganta muhammad kusu da yiwuwan aracewa daga ayas ganin tarin manyan kungiyoyin wasa da sun kai masa ca suna buƙatar hidimarsa darajar dai ɗan wasan tsakiyar na ghana ya tashi ne a dalilin rawan ganin da ya taka a gasar kofin duniya inda ya zira kwallaye biyu a raga cikin wasanni uku tare da baya da taimako aka ci wata kwallon an dai nuna cewar kungiyoyin irin su liverpool arsenal da manchester united duk na zawarcinsa yayin da borussia dortmund ke son ta yi amfani da wata ado ta cakke shi kungiyar ayas dai ta daɗe da sanin haka shi yasa ta yi wa kanta kiyamar laili wurin sa ido a kan tare tarin 'yan wasa da za su maye garbin sa in ya bar kilabin dan wasan tsakiyar kasar turkiya ardad gola na a cikinsu zakaran na na sha'awar matashin dan wasan na bacci A jiya talata al'umman kasar Brazil ta shirya binne fitaccen dan wasan kwallon kafar duniya Kimpele wadda asalin sunansa S. Don Laurenti Dum Nascimento. Ya rasu ne a ranar Alhamis bayan ya yi fama da cutar sankarar hanji yana da shekaru 82. Sabon shugaban kasar Brazil Luiz siyo Lula da Silva na a cikin waɗanda sun kai ziyarar ban girma da kwana da fili a filin wasa na Villa Belmiro inda pele lokacin rayuwarsa ya baje kolin wasan kwallonsa an yi addu'o'i gabanin daukan gawar zuwa makabarta da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice Ibrahim wasu gungun masu ra'ayin mazan jiya a cikin sabbin zababbin 'yan majalisar dokokin Amurka sun sake yin fatali da yunkurin Kevin makafi na zama sabon shugaban majalisar. A ci gaba da nuna rashin amincewarsu da cewa bai isa ga wato bai isa ba ga masu ra'ayin mazan jiya ba. Makasu ɗan majalisa da ya shekaru goma sha shida daga jihar California kuma shine shugaban jam'iyyar Republican a zaman majalisar da ya kare jiya talata. yana neman zama kakakin majalisar. Wasu rokoki guda biyu sun aukawa dakarun haɗin gwiwa arewa maso gabashin ƙasar Siriya a yau Laraba a cewa babban kwamandan sojojin Amurka kwana guda bayan da Iran da Iraki suka yi bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban dakarun ƙud na Iran na Iran wato Kasim Suleimani a Bagadaza. Harin dai bai haifar da launi ko lahani ga sansanan ba a cewar rundunar haɗin gwiwan. wani ɗan shugaban ƙasar equatorial guinea da ya daɗe yana kan karagar mulki yana fuskantar bincike dangane da yin garkuwa da mutane da kuma azabtarwa zarge-zargen da masu lura da al'amura ke cewa zai iya illa ga yunkurin shugaban ƙasar na inganta martabarsa a idon duniya Theodo, mai shekaru 80 ya mulki kasar mai arzikin man fetur tun daga shekarar 1979 kuma bayan da ya lashe wa'adi na shida akan karagar mulki a watan nuwamba masu lura da al'amura sun ce shugaban ya nuna sha'awar kawar da zarge-zargen da ake ci gaba da yi wanda ya musanta. Wannan dai na iya fuskantar barazana bayan da babbar kotun kasar Spain da kuma babbar kotun hukunta manyan laifuka ta kasar ta bayyana cewa za ta binciki ɗaya daga cikin 'ya'yansa. 'Yan sanda a Somalia sun ce 'yan ƙunar bakin wake biyu da suka kai harin bam a cikin mota sun kashe akalla mutane wato goma a safiyar yau Laraba. a wani lokacin da suka kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar da gwamnatin ke kai wa 'yan ta'adda hari to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin safi da hashin gumel da ya na gabatar da shirin da producer mu dadi balawi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam